أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا إن علينا إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولونا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا نشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها لتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم الاثنين شابق رمضان هجرة 40 443 daidai da sha takwas ga watan hudu shekara ta 2022 muna cikin suratun rum kuma za mu ci gaba daga aya ta goma sha ɗaya insha Allah karatunmu na yau yana ɗauke da bayanin muhimmancin zikirin safe da na yamma الله يبدأ الخلق الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم ثم إليه ترجعون الله يبدأ الخلق Allah shi yake faro halitta mufaridan shi kadai duk wata halitta da ka gani Allah shi kadai ya faro halitta ba tare da ya nemi taimakon wani ba kuma ba tare da Allah madaukaki ya kwaikwayi wani ba shi ya faro halittan shi ne farko saboda ka babu wanda ya taba irin wannan halitta kafin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nashi halitta sun mai yu'iduhu sannan kuma Allah shi yake maimaita halitta zai sake wannan halitta sun mai ilahi turja'un sa'an nan gare shi ake mayar da ku ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يومئذ يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة راند ساعة تكي سيوا يبلس المجرمون الله يتي ما صلي فيه سنة كدميوا الله كسبا مبني wato a ranar tashin kiyama mutanen da suke tashi da laifuka za su tashi yakta ibuna wa ya ya ta naddamu na za su yi ta nadama kuma za su yi da na sani abinda baka zamani ne ka ganshi Allah ka saba mu bane ولم يكن لهم من شركاء ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين falam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a abokan tarayyar nasu baya kasancewa su samu wasu wato masu ceto daga gare su lam yakul min shuraka'ihim shufa'a waɗannan ababen tarayya da suka yi ta shirka da su da Allah ba za su samu masu ceto daga cikinsu ba wa kanu bi shuraka'ihim kafirin kuma za su kasance masu kafircewa waɗanda suka yi shirkan da su ya min minhu saboda ka ita lahira rana ce da mutane ke barranta ga abubuwan da suka bauta masu ma da aka bauta musu suna barranta ga mutane wannan ya zo cikin suratul bakara saboda ka duk wanda ya rike wani abin bauta a nan duniya matukar wannan abin bautan ba na gaskiya ba ne to zai barranta gare shi a ranar tashin kiyama shi abin da aka bauta mutum zai kafirce ma wanda ya bauta mishi sai ya ce wa yau mata ƙumu sa'atu wa yau mata ƙumu sa'atu yau ma'izin ya tafarraƙun wa yau mata ƙumu sa'atu kuma ranar da sa'a take tsayuwa yau ma'izin ya tafarraƙun ranar mutane suke rarrabuwa wannan yana daga siffar kiyama kiyama ta bambanta da duniya saboda haka yasa tsayuwar kiyama abin tsoro ne Allah ka samu tsira yanzu kaga a nan duniya Allah ya ba ma dan adam ilimi ya ba shi damar haɗa kai saboda haka zaka ga akwai abinda mutane ke haduwa su yi shi mutum ɗaya ba zai iya yinsa ba mutum ɗaya ba zai iya yin ba amma idan an haɗu sai a yi shi akasari abubuwan da ake kerawa a zamanin a zamaninmu na yau za ka samu haka ne ba mutum da ya yi shi ba sai an haɗu sai a yi mota ce jirgin sama ne jirgin ƙasa ne haɗuwar kai ke sa a samar da su mutum ɗaya ba zai zauna yi shi ba saboda haka hatta yaƙi yaƙe-yaƙe da ake za ka ga haɗuwa ake kafin a yi nasara to wannan duka siffa ce ta duniya a ƙiyama siffar ƙiyama ba haɗin kai saboda haka yasa kiyama ta bambanta da duniya sai zama tamfar akasi ne yawma izin yatafarraqun a ranar kiyama mutane rabuwa suke babu haɗin kai ko kaɗan ba kamar duniya ba da zan kira ka mu zauna mu tattauna yadda wani abu za mu iya magance shi a lahira ba zai yi ba in na gan kama gudu nake saboda haka yasa mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah Allah ya tsara lahira a wannan yanayi ne ليميز الله الخبيث من الطيب saboda Allah ya bambanta na kwarai da na banza yanzu kaga a duniya da na banza da na kwarai haduwa ake shi yasa ba a iya gane me ya samar da alkhairi amma a lahira Allah ya bambanta na kwarai da na banza don haka haduwar kai ma ba ta yiwa da a ce haduwan kai zai samu to daga gida daga gida za a fara gani amma sai Allah madaukake ce ranar zaka ga uba na gudun da da na gudun uba uwa na gudun da eh, da na gudun uwa inji Allah tabaraka ta'ala so kaga kenan ya nuna rana ce da babu hadin kai Allah ka samu tsira a wannan rana me yace فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون fa’amman labi na Amanu wa amini salihati waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka ingantattu wato a nan duniya kenan ka domin a nan duniya ne ake aiki mai kyau shi sai allah ya ce to a lahira ba hun fi rahubatun yi hubaru waɗannan suna cikin dausayi wato suna farin ciki yi asali da larabci alhabaratu shi ne asurur Allah madaukake ya ce fahun fi raubatin yubaru waɗanda suka yi aikin kwarai a duniya idan an tashi a lahira waɗanda suna shiga wurare masu dausayi fadamu za su shiga fadamu na aljanna yubaru na sun ana sanya su suna farin ciki wato Allah ya sa musu farin ciki a wannan rana Allah ka sa muna ciki وأما الذين كفروا وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون وأما الذين كفروا وما ودن سك كافر شيفا وكذبوا بآياتنا ودن سك كرية آيو يوم ولقاء الآخرة ثم كرية هدوات الآخرة akwai kafirin da bai yadda za a tashi ba bai yadda idan an mutu za a tashi ba Shi ne Allah ya ce fa'ula ya kafin azabin kudarun waɗannan masu halarta ne cikin azabar Allah a ranar tashin kiyama Allah ka tsare mu to duk mutumin da ya tsare ta lahira da wanda ya kafurce ma Allah da wanda ya kafirce ta karyata ayoyin Allah makomar su azabar Allah ne a ranar tashin kiyama babu dabara to sai Allah tabaraka ta'ala ya kira mu ga abin da zai aminta rayukan mu yace subhanallahi tina tumtuna wa hina tusbihun Allah subhanahu wa ta'ala yace fa subhanallah fa subhanallahi hina tumtuna wa hina tusbihun fa subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala yace fa subhanallah wato yana nufin sabbihullaha idan aka ce fa subhanallah ana nufin ku dage mazikirin Allah daga an yi maganar makomar mutane a ranar tashin kiyama wasu suna tsira wasu suna halaka to sai Allah ya ce mu dage ma zikirin Allah kaga yana daga cikin abin da ke sa mutum ya tsira a ranar tashin kiyama fa subhanallah ma'anarta sabbihullah ku ringa tasbihi a waɗanne lokuta hina tumsuna wa hina a lokacin da yamma ta yi a lokacin da kuka yi yammaci da kuma lokacin da kuke safiya kaga an samu lokuta biyu waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya kwadaitar da mu mu yawaita tasbihi mu yawaita zikirin Allah subhanahu ta'ala wannan yana daga cikin albarka da kuma falala wanda Allah ya sama ita wannan sura suratul rum suratul rum tana daga cikin surori da suke karantar da mu zikirin Allah yana daga cikin abubuwa muhimmai wanda wannan sura ta karantar da mu Allah ya ce mu riƙi tasbihi yamma da safe to saboda muhimmancinsa sai ya kawo abinda da malamai suke kira al al-i'tirar me ce a gaba وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وتولن وتهكماتي ونئلمين الله سبحانه وتعالى الله يتي قرنغا تسبيه حين تمسون وحين تصبحون idan kun yi yammaci da kuma lokacin da kuka yi safiya kaga za ka ɗauka ah to tun da Allah ya faɗi wannan ai mun sani muhimmi ne to sai Allah ya kawo al-i'tirab al-i'tirab shine za a datso magana saboda a nuna maka muhimmancin abu aka datso magana sai Allah ya ce walahul hamdu fis samawati wal ardi wannan kalma ta walahul hamdu fis samawati wal ardi i'tirabun ne abinda ake nufi da i'tirabin Allah ya shigo da shi ne a tsakanin magana domin asali misali in ka dubi ayoyi biyun zaka ga a hada suke فسبحان الله حين تمسون وحين تظهرون وعشيا وحين وتصبحون وعشيا وحين تظهرون أجير مغانا تكي دومي إذا أنا فقد اللوكتا zikirin Allah da yamma ku zikirin Allah da safe ku zikirin Allah ashiyan ku yi zikirin Allah to zikiru kaga ana fikir ga lokuta amma sai Allah ya kawo al shine sai ya ce wala hamdu kafin ma ya karasa magana sai ya dace ya kawo wannan muhimmancin wannan shine wato Allah ya ce ku yi tasbihi da safe da yamma to za ka ɗauka a an ce ku yi tasbihi kamar ku kaɗai ne sai ce muhimmancin tasbihin nan yana da yawa walahul hamdu fis samawati wal ardi wannan zikiri da aka ce ku yi kar ku ɗauka ku kaɗai ne ana yi ma Allah zikiri a sararin samaniya ana ma Allah zikiri a doron ƙasa wato sai ya kawo muku wani don ya ƙarfafa maka muhimmancin zikirin Allah baraka wa ta'ala sannan sai ya ƙarasa maganar maimakon sai an gama maganar sai a kawo wannan al-itiraf ka'idar ta shine ana datso ta ne a tsakiyar magana kuma irin su suna da yawa a cikin alkur'ani abinda ake ce ma al magana ɗaya ce miƙaƙƙiya amma maimakon Allah ya barta sai an kai ƙarshe ya saka wata saboda ya nuna maka muhimmancin abin da yake so ya saka sai ya datsa tsakiyar magana sai ya saka sannan ya karasa magana wannan balaga ce ilimi ne wanda alkur'ani ya zo mana da shi za ka gan shi a wurare daban-daban duk inda Allah ya kawo al'itiraf a cikin alkur'ani yana nuna wannan gabar tana da muhimmancin gaske wannan gaba tana da muhimmanci Allah yana magana ne akan zikirin Allah subhanahu wata'ala subhanallahi hina tumsuna wa hina tuzhiruna wa ashiyan wa hina tuzhirun wannan shine yadda tsarin magana take amma sai Allah ya kawo al-itirab wa lahul hamdu fis samawati wal ardi sannan sai ya karasa da duk wanda ke la'akari da Qur'ani zai ga misalan su da yawa misali a suratu ali imran Allah ya ba mu labarin mahaifiyar annabi isa ita ce maryam a lokacin da mahaifiyarta ta haife ta a suratu ali imran aya ta 36 falamma wada'atha qalat فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم yanzu in ka dubi wannan aya ta suratu Ali Imran zaka gane akwai al-itira da ji gane ita mahaifiyar maryam addu'ar addu'arta ita ce allah ya sa ta samu ɗa namiji za ta ta yi alwashin wannan yaro zai rayu yana hidimar wato addinin allah masallaci ana nan to mutum yakan yi sha'awarsa kuma bai san abin da allah zai bashi ba to ita mahaifiyar maryam falamma wada'atha tana haihuwar maryam sai ta gane ba namiji ba ne. kala sai ta ce rabbi inni wa ba'tu ha unsa ya Allah na haifi mace A nan ka tsallake maganar da ta zo gaba sai ka ci gaba da maganarka na haifi mace walaisa zakarun kal'unsa mace ba kamar namiji ba ne kaga duk wannan magana ta ne inni wa ba'atuha unsa walaisa zakar kal'unsa me yasa aka samu Al al'itiraf inni wa ba'atuha unsa sai Allah ya ce wallahu a'lamu bima wada'at kafin a ci gaba da magana sai ya kawo al'itira na haifi mace sai ce Allah ya fi sani mai ta haifa amma ai ba maganar ta bane wallahu a'lamu bima wada'at ba maganar mahaifiyar Maryam bane maganar mahaifiyar Maryam rabbi inni wa ba'atuha unsa wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaituha maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim wannan shine maganar maryam amma da tace inni wa ba'atuha unsa na haifi mace sai Allah ya datse ya kawo wata gaba na tauhidi kafin ma ta karasa magana sai Allah ya ce wallahu a'lamu bima wada'at ai Allah ya fi ta mai ta haifa tana magana da Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kawo abin da ake kira al'itiraf don haka duk sa'ilin da ka ga Allah ya kawo al'itiraf a cikin alƙur'ani babu shakka ka sani wannan gabar tana da buƙatar musulmi ya yi la'akari da ita Allah yana cewa ku yi zikirin Allah da yamma ku yi zikirin Allah da safe sai ya ce walakul hamdu fis samawati wal ardi godiyan nan zikirin nan ya tabbata ga Allah a sammai da ƙasa saboda haka in ma baka yi ba kana cutan kanka ne shi Allah da ya yace kumar zikiri da yamma da safe da kayi da baka yi ba ana mara ana mar a sammai duka kuma ana mar a doron ƙasa ba kuma ɗan adam dai ba duk halittar Allah tana zikirin Allah to kaga ya mana magana mu yi masa zikiri safe da yamma sai ya ja hankalinmu da cewar ba mu kaɗai ba ne akwai waɗanda ke zikirin Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga cikin muhim abin da ke nuna muhimmancin zikiri a lokuta guda biyu din nan saboda kafin Allah ya kawo al sai da ya fara magana akan fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu wannan shine ka'ida ta farko lokacin da yamma ta same ka kai zikirin Allah idan gari ya waye kai zikirin Allah wannan sura ta karantar da mu abubuwa guda uku abu na farko muhimmancin zikiri da safe da yamma wannan sura suratul rum ta karfafa mana muhimmancin zikirin Allah da safe da kuma zikirin Allah da yamma domin waɗannan lokuta guda biyu malamai suna cewa hum ashraful wada'if al-yawmiyya idan kana neman lokutan da suka fi tsada ga musulmi to su ne waɗannan lokuta waɗannan lokuta guda biyu suna da daraja ba kaɗan ba saboda haka yasa aka samu falala mai ɗimbin yawa dangane da zikirin Allah subhanahu ta'ala a waɗannan lokuta wannan shine hikimar da ta sa Allah ya kawo al-i'tiraf wala hamdu fis samawati wal ardi dan ya nuna maka muhimmancin zikiri a lokuta guda biyu din nan zikiri da safe da kuma zikiri da yamma wato babu malamin da yayi magana mai kama hankali kamar ibnu qayyim al-jawziya Allah ya mishi rahama ibn al-qayyim al jawziya malami da Allah ya masa baiwa na wato ilimin gane fa'idoji da suke cikin ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah mutum ne wanda Allah ya masa fahimta ba na wasa ba Allah ya mishi rahama akwai littafinsa wanda ya rubuta littafi ne karami kuma ana samun sa a kasuwa alwabilu sayyibu wa rafi'ul kalimi tayyibi littafi ne da ya rubuta akan zikirin Allah in ka dubi shafi na 82 yace fa'idojin da suke tare da zikiri a lokuta guda biyu din nan wanda wannan ita ce hikimar da ta sa Allah ya kawo al'ikira Allah subhanahu ta'ala ya ce fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wannan shine abin da Allah ya fara da magana a kansa ku yi tasbihi lokacin da kuka samu kanku da yamma ku yi tasbihi idan gari ya waye sai kawo al'ikira sannan sai ya karasa magana wannan ya nuna cewa zikirin safe da zikirin yamma yana daga cikin mafi darajar ibada ga musulmi a duniya wallahi fa'idojin da suke cikin wannan zikirin sun fi karfin a kirga su a lokaci guda ibn al-qayyim al-jawziya yace sun fi fa'ida guda 90 idan da zaka dinga kirga fa'idar da ke zikirin safe da zikirin yamma sai ka samu fa'idoji sun kai 90 a wannan littafin ya faɗa bai kirga su gaba ɗaya ba amma sai ya bayyana mana wasu muhimmai wanda zai sa mu iya gane cewa zikirin Allah abu ne wanda bai kamata musulmi ya yi wasa da shi ba Ya ce daga ciki minha annahu ya ash-shaytan duk mutumin da ya rike zikirin Allah to da shi da shedan sun yi ban kwana da shi da shedan sun yi ban kwana ashe kaga kana samun riba ta duniya kafin ma a je na lahira wato wani abu da ya kamata mu gane duk mutumin da aljani ya rike shi yake wahalar da shi to insha Allah in ka duba za ka ga bai mai da hankali da zikirin Allah ba duk mutumin da ya rike zikirin Allah na safe da na yamma to ba dai aljani ya iya cutar da shi ba in kaga ko aljani ya taba shi da wannan ibtila'i ne na Allah akwai jarabawa na imani wanda Allah ke bayinsa tunda hatta manzannin Allah sun samu haka kamar misali annabi ayyub wanda ke cewa ya Allah in anni masani shaytanu bi nusbin kaga ba abin mamaki bane a samu Allah ya jarabce ka da shafar aljani kuma koda kana cikin bayan Allah waɗanda sun fi kowa ibada tunda ya faru da annabawa amma dai yana da wahala yana da wahalan gaske in ba ibtila'i bane duk mutumin da ya rike zikirin safe da zikirin yamma to insha Allah in dai tarko ne na shedan Allah zai taimake shi ya tsallaka to wannan kaga babban fa'ida ce uh, in ka dubi fatawa uh, al-Usaymin majmu'u fatawa wa rasaili ibn al-Usaymin a mujallar na farko shafi na 287 ya tabbatar da wannan idan kana son rabuwa da aljani idan ma yana tare da kai karka damu da wata rukiya tsanani nemo zikirin annabi wanda ya inganta yana yi da safe ka dinga yi ka nemi zikirin manzon Allah da yake yi da yamma ka rika yi ka kyale komai kai kallon ikon Allah wanda aljanin ya fama zai warke kuma duk mutumin da ya rike Allah zai mar garkuwa wannan fa'ida guda ce kuma malaman sunna sun tabbatar mana bare ma in ka dubi hadisan manzon Allah zaka gani abu ne wanda ke a fili sannan akwai annahu yudir rahmanu azza wa jalla ibn al-qayyim yace idan mutum ya rike zikirin safe da na yamma to zai samu yardan Allah to ka san ko ba abin da yafi tsada a duniya kamar ka samu yardan Allah me shi yasa kaga alkur'ani yake karantar da mu yana da wahala mu samu amma mu bi tafarkin waɗanda sun samu mu ma mu samu namu yana da wahala samun yardan Allah amma idan kana so ka samu to ka bi tafarkin waɗanda sun samu su ne sahabban manzon Allah wallazina taba'uhum bi ihsani radiyallahu anhum idan ka bi wanda Allah ya yarda da shi kai ma sai ka samu yardan Allah to yardan Allah idan kana so ka samu direct ba ma wahala to yi riko da zikirin Allah shi yasa Allah ya kawo al-i'tiraf walahul hamdu fis samawati wal ardi duk wanda ke zikirin Allah a sama da ƙasa me yasa yake zikiri saboda fatan ya dace da yardan Allah don haka ibn al-qayyim juziya yace hanyar da za ta sa ka samu yardan Allah cikin sauki shine ka koma zikirin Allah yace sannan yurisuhul muraqaba idan kana zikirin Allah yana saka maka abin da ake cewa al-muraqaba shine tajdidul ahadi li rabbihi wato yana sa ka ringa maimaita alkawari ga Allah domin idan ka san zaka zauna da safe kai zikirin Allah zaka yi zikirin Allah da yamma tsakanin safiyan nan da yamma zaka ji kunyar sabon Allah saboda ka san in ka saba mishi zaka dawo zikirin sa ai wannan zikiri yana sa mutum ya zaman ya kula shine al-muraqaba zikiri yana sa maka almuraqaba yana sa ka zama mai lura tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala har ma kana iya gane yawan laifinka zaka iya gane yawan laifinka saboda akasarin lokaci kana tare da Allah yace min hal ibana sannan yana sa mutum ya karkato ya koma ga Allah idan mutum fasiki ne ya kasa tuba ka ce mar wallahi ka ziko riko da zikirin safe da yamma idan mutum ya rike zikirin safe da yamma an gama shine al-inaba al-inaba shine yawan komawa ga Allah saboda ka ba za ka manta Allah ba za ka tuna Allah da safe ka tuna Allah da yamma gobe ma haka jibi ma haka gata anya wannan zai yi wuya mutum ya ci gaba da fasikanci saboda al'inaba minha ibn al-qayyim jawziya yace yuwarrisuhu al-qurba minhu idan kana son abin da zai kai ka kusa da Allah to yi riko da zikirin Allah duk wanda ya rike zikirin Allah to yana zuwa kusa da Allah tabaraka wa ta'ala yace minha yuftahu lahu baban aziman min bab min abwabil ma'rifa idan mutum ya rike zikirin Allah da safe da yamma ibn al-qayyim jawziya yace to a dalilin haka Allah zai bude mar wata katuwar kofa na sanin Allah ba za ka taba ganin wannan kofar ba ba za ka santa ba sai kana zikirin Allah idan kana zikirin Allah safe da yamma Allah sai ya bude maka wata kofa wannan kofar sai ta kai ka ka iya sanin Allah sanin da da ba kai ba ko ba wai mu'jiza ce ko karama zaka gani ba a'a ilimi ne Allah ne zai dinga sa ma ilimin fahimtar shi waye a da yanda ka san shi sai ya zamanto a yanzu ya fi haka a kullum Allah yana daɗa ƙara maka ilimi game da zatinsa saboda ka tsoron Allah sai daɗa ƙaruwa gare ka wa yurisu haibata li rabbihi wa ijlalihi saboda ka wannan sai ya kai ga mutum ya samu abin da ake kira alhaiba alhaiba shine tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da an kira sunan Allah sai ji tsoronsa saboda ya san girman wanda ya san girman Allah shi yake zikirinsa safe da yamma منها يورثه ذكر الله تعالى له babban abu shine wanda yana daga cikin mafi falala da kuma fa'idar zikirin Allah idan kana yi to ta Allah zai kira waɗanda ke kusa da shi kasan akwai halittun Allah da suke kusa da Allah baraka wa ta'ala akwai akwai halittu waɗanda sun fi kusa da Allah su ake kira al-muqarrabun mafi kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala to idan kana yawan zikirin Allah anan sai Allah ya kira wadancan sai ya ce musu wane zai kira sunanka da sunan mahaifinka da unguwar da garin Allah zai kira ce kun ga wane wanda ke gari kaza unguwa kaza yana kokari Allah zai kira sai ce mutumin kirki ne to an gama daga ranar da ka samu irin wannan shaida shaida ta mahalicin kowa da komi to wallahi kai kan kai sa'a duniyar ka ba ta ɓaci ba dai lahira kuma duk mutumin da ya sa ka a gaba ya taɓe saboda gatar ka shine mahalicin komai wannan ya zo cikin suratul baqara ai Allah madaukake ce fazkuruni azkurkum أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله يتي فاذكروني فأنبتيني أذكركم لماذا أنبتيكم tashi kaga abu ya tabbata in kun ambace ni in ambace ku wannan hujja ce da ibnu qayyim jawziya ya kawo duk yana cikin littafin sa al-wabil sayyib wanda ayat tana suratul baqara ayata 152 Allah madaukake ce washkuru li wala takfurun ku gode min kar ku kafirce min Allah ka samu iya zikirinka da godiya gare ka al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisi yana babu qaulillahi ta'ala wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu haka nan al-Imam Muslim shi ma ya kawo hadisi wannan hadisin yana al hafi ala zikrillah yace babin nan wannan babi mun shirya shi ne don mu kwadaitar da mutane su yi riko da zikirin Allah to sai kawo hadisin Abu Huraira wannan hadisi na Abu Huraira kusan kowa ya san shi idan ka ɗauki wannan hadisi kai tunani ka auna shi da waccan aya ta suratul baqara to zaka fahimci bayanin Ibn qayyim wannan hadisi na Abu Huraira hadisi ne al-Qudusi yaqulu Allahu azza wa jalla Allah madaukake ce ana inda banni abdi bi ni ina yanda bawa na ya zace ni saboda ka tayi ma Allah kyakkyawan zato idan kana ma Allah mummunan zato to zaka gamu da ubar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ina yanda bawa na ya zace ni ana inda banni abdi bi wa ana ma'ahu kuma ina tare da bawa na hina ya ni idan har yana ambatona idan har kana ambaton sunan Allah to kana tare da Allah sai Allah ya ce man zakarani fi nafsihi idan mutum ya ambace ni a cikin ransa wannan yake nuna maka cewa zikirin Allah mafi daraja shine zikirin da ka yi shi a cikin ranka da ikhlasi wa ya faɗa Allah da kansa ya faɗa man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsihi ka ambaci Allah a cikin ranka a yanda muke zaune din nan wani zai tuna a cikin tunani ne sai ya ce astaghfirullah harshen sa ma bai motsa ba na kusa da shi bai ma sani ba amma Allah ya sani wanda ya tuna Allah nan take ya nemi gafaran Allah shine Allah yake zakartuhu fi nafsi nima zan ambace shi a cikin na yanda ka ambaci Allah a cikin ranka shi kuma Allah sai ambace ka a cikin zatinsa sai Allah ya ce wa man zakara ni fi mala'in idan har ka iya ambato na a cikin haduwa ta jama'a zakartuhu fi mala'in khairu min ni ma haka zan kirawo mala'iku don jama'a ce da sun fi albarka akan mutane da ke doron kasa zan kira su in ambace ka a gaban su saboda haka duk sa'ilin da mutane suka hadu saboda addinin Allah yanzu haduwar da muka yi nan addini ne ba mu haɗu saboda ana raba kuɗi ba ko dabino ba ce za a baka ban an gama karatu na kuma za ka zo yau gobe ma za ka zo jibi ma za ka zo ba abin da yake kawo ka in ban da neman yardan Allah sai dan ka san waye Allah to wannan ita ce mahada ta masoya Allah ba ita kadai ce duk inda aka samu haduwar mutane sai a dubi manufarta idan aka samu manufar bayan an hadu an tashi za a dan raba dubu biyar biyar to wannan mahada ce ta ta sumu ne mahada ce ta kudi idan aka ce an hadu ne bayan an tashi za a yi rawa to kaga wannan mahada ce ta fitararru an hadu ne saboda a ji maganar Allah to wannan haduwar ita ce Allah yake magana a kai Allah muna roƙonka ka ambace mu a wajen mukarrabai da suke kusa da kai saboda ka halattar majalisi yana da albarka ko da kana da ilimi komai iliminka komi karatunka idan aka ce ana da taro na addini idan ba larura ba ce to kar a ba ka domin zuwan kaɗin ba fa'idar ilimi ba ne kawai akwai fa'idoji da yawa daga cikinsu Allah zai kirga mutanen da ke gurin kai ma sai an kira sunanka to ka gari ba ce in baka je ba baka samu to a riwayar da ta zo ta sahihu muslim ta hadisin abu sa'id al-khudri wannan farko riwaya ce ta abu huraira muttafaqun alaiha sannan akwai riwaya ta abu sa'id al-khudri da kuma abu huraira din wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna li ahli dhikrillahi ta'ala arba'an duk mutanen da suka hadu saboda zikirin Allah to suna samun falala guda hudu guda hudu idan har addini ne ya hada ku akwai falala guda hudu in ji manzon Allah falala guda hudu na ɗaya tanzilu alaihi mustaqina duk jama'ar da suka haɗu saboda addini Allah yana saukar da nutsuwa a kansu wato wannan magani ne da mutane da yawa ba su gane ba idan yaronka ya zamanto ya shashanci ka matsa mara ringa zuwa majalisin addini Allah yana saukar da nutsuwa duk yaron da ke gurin Allah zai sa mai nutsuwa kuma duk lalacewar mutum komai mugun halinsa idan aka ce yana lidimtar majalisin addini to insha Allah bai wa face Allah ya shirye da shi wannan ita ce ma'anar annabi ya ce na farko albarkan zuwa majalisi nutsuwa tana sauka idan aka ce ma nutsuwa ta sauka ai ita muke nema nutsuwa muke nema Abin da sahabbai suka samu kenan suka gama da duniya a lafiya in ka dubi alkur'ani Allah ya faɗa mana ya saukar da nutsuwa ga sahabban manzon Allah ba a wuri guda ba idan har an saukar da nutsuwa sahabbai sun tsira to muna neman nutsuwa ina za mu same ta sai annabi ya ce kuma akwai wuri ba sahabbai kawai ba ne su sahabbai sai sun tafi yaƙi sai Allah ya saukar musu da nutsuwa to mu ba ma yakin ba manzon Allah ya ce in ka halarci mahada ta addini to insha Allah fa Allah zai saukar da wannan nutsuwa gare ku Allah ka samu same ta na biyu taqshahumur rahma manzo Allah yace rahamar Allah tana mamaye su rahamar Allah tana mamayan duk mutumin da ya tafi mahadar addini wato Allah yana saukar da wata rahama ta musamman to idan aka ce an saukar da rahama kaga kenan koda ka fusatar da Allah in ka halarci majalisi Allah zai saukar da rahama kana samun gafaran Allah wato akwai abin da za ka aikata ba ka sani ba wannan abin zai zama bala'i ga rayuwanka a gaba saboda ka ja ma kanka fushin Allah amma idan har kana halartar majalisi magana ka kare sai ka daɗe kana sabon Allah Allah bai hallaka ka ba saboda albarkan halartar majalisi wannan rahama ta Allah tana sauka mun sani kuma rahamar Allah tarin jayi fushinsa saboda ka zaka ga mutum fasiki ne yana halartar majalisi ya dade kuma Allah zai karya shi ba saboda wannan rahama ta Allah da take sauka na uku manzon Allah yake wa tahuffu bihimul malaika duk inda aka ce maka an hadu ana zikirin Allah to mala'iku na zagaye wannan gurin yanzu haka mala'iku na nan gurin da izinin Allah mala'iku suna nan muna roƙon Allah ya sa su ba da shaida kwarai a kanmu a kiyama wa ya humun rabu sai manzo Allah ya ce to na ƙarshe na ƙarshe ya zukuruhumun rabbu fi man indahu duk inda jama'a suka haɗu akan al'amarin addini to Allah sai ya kirga mutanen da ke gurin ya yaba musu a wajen halittu mafi kusanci gare shi wanda hadisin a ƙarshe manzon Allah yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu tariqan ila aljanna bihi tariqan ila aljanna wa majtama'a qaumun fi baitin min buyuti Allah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum manzon Allah yake ba zai taba yiwuwa a samu mutane su haɗu a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna bitar littafin Allah suna karanta littafin Allah suna bita suna na bainahuma tsakaninsu yadda ka san dai tafsiri da muke gabatarwa annabi ya ce illa nazalat alaihi mustaqina wa gashiyatuhumur rahma wa haffatuhumul malaika wa zakarahumullahu fi man indahu ga abubuwa guda hudu kenan duk sa'ilin da mutane suka hadu suna mudarasa yatluna kitaballa suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum suna darasinsa a tsakaninsu me ake nufi da Hu? asali kalmar addirasa addirasa shine at-ta'ahhudu shine addirasa sa lura shine ake nufi da addirasa to idan aka ce Ta-darasa ta tafa'ul ne lil musharaka idan aka ce tadarasa ya na hum, wato kamar an sa alqur'ani muna ta lura ni ina lura da ma'anar alkur'ani kai ma kana lura da shi ne ma'anar darasi saboda ka asalin darasi wato shine sa lura ga wani ilimi to idan mutane suka hasu ya zamanto suna bita littafin Allah da Hausa shine ake nufi da bita ne ya na hum. to babu shakka waɗannan abubuwa guda hudu suna tabbata gare su ibn al-qayyim jawziya duk shi yake gabatar da wannan bayani game da muhimmancin zikirin Allah tabaaraka wa ta'ala shine yace hatta zai yana kasancewa ta qira'a ta yaya yake zama ta qira'a kamar misali mutane su haɗu a masallaci wannan yana karanta alqur'ani sauran su saurara suna sauraro kawai wannan annabi ya yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sahabi ya karanta alkur'ani a masallaci duka aka yi shiru ana sauraron karatun wannan sahabi su kaga sunnar manzon Allah ce shi ma yana karkashin mudarasa a hado a masallaci mutum daya ya karanta alkur'ani sauran su kasa kunni saboda shi alkur'ani idan har ka iya sanin ma'anarsa da larabci wato sako ne wanda ke isa zuciyar dan adam duk sa'ilin da aka samu tilawa mai ma'ana wannan sakon sai kaga yana ratsa zukata musamman idan an samu kira'a daga mai tsoron Allah don haka lokacin da annabi ya ce ma Abdullah bin Mas'ud karanta min alqur'ani Abdullah bin Mas'ud ya dauko suratul nisa'i yana yi yana yi can sai manzon Allah ya ce dakata sahabbai su kalli fuskar manzon Allah sai suka ga kwalla yana zuba hawaye na zuba ashe idan karatun alqur'ani ya samu sautin mai tsoron Allah babu shakka karatun yana tasiri zuciya to hatta wannan da mutane za su hadu shi ma albarka ce yana samar da albarka mai yawan gaske eh, wannan abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi idan aka ce zakarahumullahu fi man indahu zikirullahi li idan kana kana zikirin Allah a doron ƙasa to Allah yakan ambace ka ga na kusa da shi me ambaton nan shi wannan ambato menene shi <clears throat> ya zo cikin bayanin ibn rajab a littafin jami'ul ulumi wal hikam yana juzu na biyu shafi na 305 zikrullah li abdihi huwa sana'uhu alayhi fil mala'i al ne fadhkuruni azkurkum ku ambace ni zan ambace ku me ambaton da Allah zai maka ambaton da Allah zai maka yabo ne zai yabe ka ga halittu da suke kusa da shi wannan yabo ba wai shi kadai bane Allah zai yabe ka kuma zai yi alfahari da kai ga waɗanda ke kusa da shi waɗanda suke kusa da Allah babu shakka sun fi mu daraja amma ka dubi hikimar Allah idan kai wani abin yabo a nan doron ƙasa sai Allah ya kira waɗannan na kusa da shi sai ya yabe ka kuma ya ce ina alfahari da wani Allah zai ce yana alfahari da kai yana gaya ma waɗannan na kusa da shi wannan ba karamar daraja ba ce saboda ka in ka dubi suratul ahzabi aya ta 43 Allah ya ce huwa allazi yusalli alaikum هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته Allah shi ne wanda yake muku salati da shi da mala'iku, ai an ce Allah yana salati ga manzon Allah. to ba manzo Allah kadai bane nan kuma Allah yake huwa allazi yusalli alaikum Allah yana muku salati da shi da mala'iku suna muku salati me wannan salati kalmar salati da kalmar ambato dun ma'ana su guda da Allah yake fadkuruni azkurukum wannan ambaton da Allah yake muku ga na kusa da shi wato shine salatin da Allah yake muku kalmar salati da kalmar yabo ma'anarsu guda ne saboda ka Allah yana yabon ku ga mala'iku li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur su ma mala'iku sukan yabe ku wato wannan hali ne na mala'iku saboda akwai mala'iku a doron kasa ana akwai mala'iku saboda ka suna ganin duk abin da muke an san wani mai kokarin ibada ne wani baya kokari to su ya su mala'ikun sukan tattauna yadda ka san mutum in ya haɗu da mutum yakan yi hira mala'iku suna hira game da ku wannan alkur'ani ya tabbatar mana hakanan hadisin manzon Allah mala'iku suka hadu da ce kaga wancan mutumin da yake unguwan nan da dai baya kokari amma yanzu naga kwanan nan wallahi da shi ake sallah asuba kwanan nan naga ya dage wajen zikirin Allah yanzu kaga daga tsayuwar wata zuwa yau ya nemi ya yi istighfari ya kai sau 500 ka yayi kokari ba mala'iku suna tattaunawa mala'iku suna tattauna al'amarin wannan shine abin da alqur'ani ya faɗa kuma bayan mala'ikun shi kansa Allah yana yi shi kansa Allah ta wa ta'ala shi yasa aka fara da magana a kansa huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatu Allah yana ku, mala'iku suna ku. har ma mala'iku suna addu'a idan sun ga musulmi zai halaka sai ta addu'a Allah Allah ka taimaki wani me yasa haka ke faruwa li yukhrijakum min adh-dhulumati ila nur saboda Allah ya fitar da ku daga dufai zuwa ga haske domin duk sa'ilin da Allah ya yaba maka Allah ya alfahari da kai kana samun wata albarka na tsira daga tarkon shedan kana samun damar fita daga duhu zuwa ga haske saboda yabon Allah albarka ne idan Allah ya yabe ka idan gaba akwai halaka a gabanka idan Allah ya yabe ka sai a canza wannan halaka sai Allah ya tsere da kai don haka in kana neman dalilin da ya sa Allah yakan yi yabo ga muminai sai ka karanta wannan aya ta suratul ahzabi aya ta 43 huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatuhu me yasa Allah yake ku? me yasa mala'iku suke yabanku li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima shi Allah ya kasance mai jin kai ga muminai saboda haka yake taimakawa muminai kafin mutuwarsu su yi abin da zai sa su samu tsira a ranar tashin kiyama haka nan ibn eh, taimiyya littafin majmu'u fatawa mujalla na goma sha bakwai shafi na ɗari biyar da goma sha tara ya yi magana kan wannan salati ya ce ina hadhihi salata sababin li khurujihim min az-zulumati nur salatin da Allah yake mana salatin da mala'iku suke yi mana wato yabo da Allah yake mana da yabo da mala'iku suke yi Shi ne dalilin da ya sa muke tsira har mu iya samun aljanna a ranar tashin kiyama wato inda za a barka da aikin ba za ka iya ba wallahi ba zai kai ka ba domin shedan rantsuwa yayi ma Allah sai ya halaka dan adam kuma ya roƙi Allah wasu matakai na yanda zai iya batar da dan adam Allah ya bashi <clears throat> daga cikinsu shi shedan yana ganin ka kai baka gani shi ya dana tarkoki masu yawa wanda kai baka iya ganin su so wallahi in banda taimakon Allah da wuya a samu dan adam daya wanda zai tafi gidan aljanna saboda haka shine Allah yake taimakon mu da shi da mala'iku Allah yake taimakon mu yake yabo yake alfahari da mu waɗannan abubuwa da Allah yake sai suna karya tarkon shedan sai musulmai na samun tsira daga duhu zuwa ga haske shine har za mu iya tafiya gidan aljanna a ranar tashin kiyama wannan in ka dubi alkur'ani za ka ga misalai da yawa kama a suratul baqara aya ta 256 Allah ya ce Allahu waliyul ladzina amanu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سكاكا بنت سورة الأحزاب ما ga wata aya ta suratul baqara ita ma tana nuna maka dalilin da yasa Allah yake yabon mu aya ta 256 Allahu waliyul ladzina amanu Allah shine majibinci Allah shine mai taimakon kai. wato shi yake ta taimakon mu shi yasa har ake samun masu tafiya aljanna wallahi in babu taimakon Allah ba za mu iya ba saboda shedan duk inda kake tsammanin za ka tsira ga shaidan wallahi ya fi ƙarfinka shaidan ya samu dama damar da Allah bai ba ma wata halitta ba irin shi damar tana da girma in ilimi kake ji shaidan yana gaba da kowa masani ne saboda ka dan kana malami ba ka tsira daga tarkon shaidan wannan ba komi ba ne idan mulki kake gani to ai babu wanda ke da mulki irin na shaidan saboda shi ke sababin halaka dukkan wani azalimi idan kana ganin kana da lafiya ne to waye fi shaitan <clears throat> wanda shi tun da Allah ya halice shi zuwa yau kuma babu ranar mutuwa sai ranar tashin kiyama kaga lafiyarsa ta fi naka to duk abin da kake ji shaitan ya fi ka banda Allah babu mai taimakon mu mutira shine yace Allahu waliyul lazina amanu nan ma sai Allah ya ce yace yukhrijuhum minaz zulumati ila nuri Allah ne yake fitar da mu daga dufai zuwa ga haske in banda Allah ba za mu iya ba haka nan a suratul hadidi aya ta tara هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم huwa allazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin Allah shi yake ta saukar da ayoyin alqur'ani ga bawansa annabi Muhammad saboda ka yana ta saukar da alqur'ani ga manzon Allah ana ta saukar da ayoyi me yasa li yukhrijakum min az-zulumati ila an-nur wannan wuri ka dubi alqur'ani li yukhrijakum min zaka ga tausayin Allah rahamar Allah soyayyar Allah ga mabiyan manzon Allah wa inna Allah bikum la ra'ufur rahim lalle Allah mai tausayi ne gare ku Allah mai jin kai ne gare ku saboda ka Allah yana ta samar da hanyoyi waɗanda za su tseratar da musulmi ya samu tafiya aljanna a cikin sauki Allah ya samu na ciki ibn al-qayyim jawziya yace daga cikin fa'idojin zikiri yurisu hayatal qalbi yana sa zuciya ta rayu kafin zuciya ta kan mutu zuciya ta kan mace Allah ka raye mu to babu abin da ke raye zuciya nan take kamar zikirin Allah ibn al-qayyim jawziya yace annahu yurisu jala al-qalbi min sadiqi baya ga cewa yana raye zuciya babu abin da yake polish din zuciya ya wanke zuciya ya goge zuciya daga datti daga tsatsa sai zikirin Allah sannan yake ha ya hutul khataya zikirin Allah yana goge laifuka baka nemi gafaran Allah ba wa yuzhibuha baka ma nemi gafaran Allah ba sai kaga Allah ya gafarta maka saboda zikirin Allah wannan yazo a kusan karshen suratu hudu آية دليل قوم شهداء وأقيم الصلاة طرفي النهار وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين وأقيم الصلاة الله يشوفك سيدة الله wannan magana ce ga annabi muhammad eh, ana magana da annabi muhammad a nan duk sa'ilin da ka ji allah ya yi magana da annabi kai tsaye to maganar babba ce ana magana ne akan zikiri sai aka yi maganan kai tsaye ga annabi muhammad don ka gane idan allah zai kira annabi akan zikiri to mufa aqimis salata tarafayin nahari wa sulafan min al Allah ya ce ma annabi ka rika tsaye da sallah sassa biyu na yini da sahi da yamma wa zulafan min al da kuma wani wato wani sa'o'i na dare magariba da isha'i kenan da kuma sallar asuba innal hasanati yuzhibna sayyiati lalle kyawawan ayyuka suna kawar da mumunana ba tare da ma ka nemi gafaran Allah ba idan kana gabatar da kyawawan zikirin Allah wannan zikirin sai yana kawar da munana ashe zikirin Allah yana samar maka gafaran Allah ba tare da ka nemi gafaran ba shine yuzhimna sayyi'ati zalika zikra lil zakirin shine Allah ya ce wannan tunatarwa ne ga masu tuna Allah su ne masu zikiri wato kamar ana cewa ka dage ma zikirin Allah tabaraka wa ta'ala ibn al-qayyim yace wa minha yuzilu al-hamma wal ghamma 'an al-qalbi zikirin Allah yana kawar da kunci da bakin ciki Ka san akwai mutumin da rayuwarsa gaba ɗaya ya rasa mai ma zai faranta mishi rai ya rasa menene zai iya faranta masa rai kullum a cikin kunci da damuwa da takaici da bakin ciki yake to wannan musiba ce kuma yana iya zama cuta dan in yayi tsanani shedan yana amfani da ita saboda ka zaka ga a wasu kasashe har ma mutane suna kashe kawunan su saboda tsananin damuwa duk tarko ne na shaidan to da yake tarkon shaidan ne sai Allah ya sa warakarsa ga zikiri idan ka ga kullum kana cikin bakin ciki zuciyarka ya to tana ɗaci ka rasa ma me ya bata maka ne zan dan zaka ga mutane da yawa in ka tambaye shi me yasa ranka ya baci ba zai iya baka amsa ba amma fa sai iya faɗa da kowa ya faɗa da matarsa da ɗan shi da abokin shi shi in dai ka matso kusa da shi to za a yi fada dan ya riga ya kama zuciyarsa bai gane ba ne shi dan ne eh, amma idan yana so ya tsira ya kama zikirin Allah subhanahu wa ta'ala wallahi da zaran ya kama zikirin Allah zai ga abin mamaki saboda wannan yana daga cikin manyan tarkon shedan ya sa ma bakin ciki a duniya don bakin ciki yakan sa ka manta ni'imar Allah don haka shaidan yana amfani da wannan a matsayin babban tarko idan aka sa ma bakin ciki ni kenan wata biyu har yanzu na kasa hadu dubu goma sai ka fara fushi ma da Allah kaga ta manta ni'imar da Allah ya maka wanda ta fi wannan dubu goma lafiyar da Allah ya baka kadai yanzu akwai wani yana da kudin ba lafiya lafiyar kadai kowa ya sani lafiya ta fi kudi amma ina saboda shaidan ya mallaki zuciyarsa sai ya koma fada da Allah tabaraka wa ta'ala maka Allah ka hana ni kuɗi kai ba kai kadai Allah yake bawa ba mutane da yawa bai ba su ba kuma dan ya jaraba su to wannan yana daga cikin tarko na shedan Allah ka raba mu da shi maganin sa shine zikirin Allah annahu yajlibu lil qalbi al faraha ibn al-qayyim al-jawziya yace wallahi duk wanda ya rike zikirin Allah to zikirin nan yana sa zuciya ta yi farin ciki sai ka ji kana jin daɗi ka rasa mai dalili yardan Allah ne sannan yi ƙawil kalba wal badana in kana son ka samu kuzari na ibada kuzarin ibada karka damu da cewa sai ka sha ƙwaya. don akwai mutumin da in na fila zai ko da azumi ne to sai ya haɗa da ƙwaya. cewa za a yi lada kuma ya samu ta hanyar ƴan ƙwaya. ibadar da aka sha kwaya babu lada maimakon ka damu kanka idan yau kana cin kasala to shaidan ya sa maka kasala a jiki ne zuciyarka fa. harshenka fa sai ka kama zikirin Allah kai ta zikirin Allah ka gani in kana yi kana yi can zaka ji kai bari ma tashi in ƙara na filfilu wato zikirin Allah waraka ce ga kasalar da shedan yake sa wa ɗan adam waraka ce har ma malamai suna cewa shedan yakan yakan wato yaudari mutum misali ka zo zaka kwanta da daddare sai ka kasa bacci saboda ka sai ka sha kwaya wannan kwaya da kake sha kana cutar da jikinka ne malamai suka ce ai ba sai ka sha kwaya ba me yasa ya hana ka bacci dan ka makara karka tashi da asuba kai sallah to Allah ya baka magani me maganin zikirin Allah kawai tunda ya hana ka bacci kace to ni ko bari yi ta istighfari in dai baka banni nayi bacci ba ni ko ba zan neman gafaran Allah kana istighfar ce kai wannan wannan ku bashi ya bacci in gafaran yayi yawa karshe ba zai tafi wuta ba yunawwiru alwajha wal qalba ibn al-qayyim yace kuma zikirin Allah yana sa fuska ta yi haske fuskar mutum zaka ga ta yi haske kamar yadda yake haskaka zuciyarsa wa minha annahu yajlibu ar-rizqa kuma zikirin Allah yakan jawo ma bawa arziki yana ba ma bawa arziki wa annahu yukassiru zakira almahaba eh, yaksuhu yaksu zakir almahaba don mutumin da ke zikirin Allah Allah yana sa masa kwarjini yana samar kwarjini sannan yuwarisuhu mahabba yana samar masa soyayyar Allah da soyayyar bayan Allah tabaraka wa ta'ala wato suna da fa'idojin da yawa ibnu qayyim jawzi yace sun kai tisin dari ba goma inda zaka zauna kana kirga fa'idar zikiri fa'idar zikiri Allah ka samu iya kulawa to abu na biyu wanda ayan nan ta karantar da mu a suratun rum ta karantar da mu lokacin ma da ya kamata mu yi zikirin Allah zikirin safe da yamma Allah ya ce fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun ku yi tasbihi ga Allah a lokacin da kuke yammaci da kuma lokacin da kuke safiya yaushe ne ake zikirin Allah Allah ya ce hina tusbihun hina tusbihun ba fitan alfijir bane saboda haka misali da alfijir yake to sai mutum ya zo masallaci sai ce a barin kama zikirin Allah wanda ake yi zikirin safe da yamma ba a riga an yi sallar asuba ba idan ba a riga an yi sallar asuba ba wannan zikiri da kake yi ba wancan da ake magana zikirin safe da yamma bane ba shi bane idan ba a riga an yi sallar asuba ba domin sallar asuba ita ce Allah yake nufi da hina tusbihun fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna hina tusbihun bayan sallar asuba ne kafin sallar asuba ba a ce ba za ka yi zikiri ba zikirin da kake yana da ladansa daban wannan da ake magana a kai zikiri ne da ya fi kowane zikiri shine zikirin safe da zikirin yamma baya yiwuwa sai bayan sallar asuba akwai ma hadisin Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sallal gadata fi jama'ati wanda ya sallaci asubahi a jam'i thumma qa'ada yadhkurullah kaga an samu kalmar summa wanda yayi sallar jam'i sannan ya zauna ya kama zikirin Allah shi kaga an samu summa ya gwada cewa sai an yi sallar jam'i sallar asubahi to sannan zikirin safe yake farawa idan mutum ya zauna ya zikirin Allah hatta ta tulo a shamsu har rana ta kullo sun masalla raka'a ce ne ya samu ya raka'a biyu sai manzon Allah ya ce kanat lahu ka ajri hajjatin wa umra ladansa kamar wanda ya tafi aikin hajji ne da umra mutum ya je aikin hajji ya yi umra kaga ya kashe kuɗi ya yi tafiya mai tsawo sannan ladan da ya samu kai ma ka samu a gida wannan hikimar Allah ce zalika fadlullahi yutihi man yasha saboda ka in talaka yace ai mai kuɗi ya tsere ya samu lada to bai koma ga hadisan manzon Allah bane idan mai kuɗi ya iya biyan kuɗi ya hau jirgi ya tafi makka ya hajji ya yi umra kai ma Allah ya baka wata dama ka je sallar asubahi a unguwanku ai sallar asubahi a gama ka zauna a wannan guri ka zikirin Allah rana ta bullo ka yi nafila raka a biyu ka koma gida wallahi nan take Allah ya baka ladan hajji da umra anas ya ce lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan sai da ya faɗi wata kalma don ta kawar maka da shakka manzon Allah ya ce tammacin tammacin tammacin cikakku cikakku cikakku magana ta dare akwai wanda ya isa ya kau da wannan magana manzon Allah ya ce kai da kai zikirin Allah tsakanin fitan alfijir bullowa alfijir zuwa bullowa rana ladanka ya yi daidai da wanda ya hajji da umara waye ita ya ce wannan ba haka ba ne babu shi kyauta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka Allah yana iya ba da kyautan nan musamman saboda ai mutane da yawa ba su samun damar tafiya umara da hajji to sai Allah ya kawo wani sauki bare hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisin 586 yana sahihu jami'i sagir hadisi na 6222 hadisin ya samu riwayar abu umama talbahili yana sahihu targib hadisi na 675 malaman suna sun tabbatar yaushe ne lokacin fara zikirin safe Allah ya faɗa mana a wannan aya hina na wa hina tusbihun yaushe ne ake cewa as ba alfijir ne salatu subhi ba'da tulu'il fajiri ba wai kullan alfijir ne mutum zai fara zikirin safe ba sai an gama sallar asubahi ake zikirin safe na ɗaya kenan amma zuwa ƙarshensa shine inda malaman suna suka samu sabani an samu sabani game da ƙarshensa wala safu innahu yantahi bi tulu'i shamsi yaushe ne ake samun irin wannan ƙatuwar gara na zikirin safe an san farkonsa shine gama sallar asubahi to ƙarshen lokacin fa shin yana iya kaiwa a zahar a ba in aka ce ma gara basa ce ba ta tsawo to galibin malaman sunna sun ce idan rana ta bullo gara ya wuce saboda ka in kana so ka samu wannan dama kar ka ɗauka za ka shirga baccinka sai ka gama ka tashi karfe tara ko karfe goma ka zauna tana zikirin Allah ka same shi gara tana da lokaci daga bullan daga sallar asubahi zuwa bullowar rana wannan shine mafi inganci shi yasa kaga annabi ya ce kana samun ladan hajji da umra don a ƙarshe manzo Allah ya ce hatta tafale hatta shamsu hatta tatlu ash-shamsu har rana ta bullo ashe kaga annabi ya faɗi ya lokacin idan kana so ka samu garaba basa na zikirin safe to daga sallar asuba zuwa fitowa rana wannan shine mafi inganci don haka yasa ibn al-qayyim jawziya a cikin littafin al-wabil al sayyib shafi na 193 yayi babi babi game da lokutan da ake yin zikirin safe da na yamma yace fi zikiri tarafayin nahar wa huma ma bayna as-subhi wa tulu'i ash-shamsi ibn al-qayyim yace to idan kana son ka samu wannan gara basa daga <clears throat> gama sallar asuba zuwa lokacin da rana za ta bullo ka kiyaye wannan lokaci in dai kana son ka shiga cikin waɗanda Allah ke yabonsu waɗanda ke samun albarka na zikirin Allah to wannan damar kar ta wuce ka sai na biyu yamma fa daga wani lokaci zuwa wani lokaci ibn qayyim jawziya yace wa ma bainal asri wal ghurubi <clears throat> idan aka ce hina na lokacin da kuke yammaci yaushe ake nufi sai ibn al-qayyim jawziya ce bayan la'asar kafin rana ta buya wannan ita ce damar zikiri na yamma ba bayan rana ta bullo ba wannan ita ce fahimta mafi inganci don ba shakka akwai sabanin fahimta an samu sabanin fahimta za ka ga wasu malaman suna cewa ai <clears throat> bayan sallar magariba ne idan an yi sallar magariba <clears throat> sai ka yi zikirin Allah to wannan gaskiya hujjojinsa ba su da ƙarfi yaushe ne ya kamata ka yi zikirin yamma bayan la'asar zuwa goyon rana kaga da aka gama sallar la'asar yanzu dinnan muna cikin lokuta ne na zikirin yamma har zuwa lokacin da rana za ta buya amma an fi son ya zama kusa da buyan rana din kusa da buyan rana ba kusa da ainihin sallar la'asar din ba amma da mutum zai bayan gama sallar la'asar ma ba laifi bane me ya hujja <clears throat> misali a suratul ahzab aya ta 41 Allah madaukake ya ce ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha ya ayyuhal amanu dhikran kathira وسبحوه بكرة وأصيلا نسوك أجا موسى موتا آية تكايا منا كما روانا آية سورة الروم ita wannan aya ta suratul ahzab Allah yace ya ayyuhal ladzina amanu uzkurullaha zikran kaseera ya ku wadanda suka yi imani ku yi zikirin Allah zikiri mai yawa sai yace wasabbihuhu bukratan wa asila ku tasbihi ga Allah Bukkura da al'asil kaga ya faɗa mana lokaci maimakon a can ya ce hina tumsuna wa hina tusbihun yanzu sai aka ba mu wasu kalmomi guda biyu bukuratan wa asila masanan larabci kamar al'imam ismail bin hamad al-jauhari al'imam al-jauhari shekararsa dubu ɗaya da hamsin rabuwansa da duniya a yau allah ya mishi rahama al'imam jauhari ya ce abinda ake ce ma al'asir huwal waƙatu ba'ad al'asiri ilal magrib idan Allah ya ce mu yi tasbihi a lokacin bukura da lokacin al'asir wani lokaci ne na al'asir al'imamul jauhari ya ce idan an gama la'asar zuwa lokacin da rana ta ɓoye shi ne al'asir da larabci kuma wannan masanin harshen larabci ne cikin daɗaɗɗun masana waɗanda ake amfani da iliminsu Allah ya mishi rahama sannan in ka dubi suratu gafiyar aya ta hamsin da biyar Allah yake fasbir inna wa'ada Allah ya واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي nan ma sai Allah ya kawo mana wasu kalmomi guda biyu kaga can ya ce hina tumsuna wa hina tusbihun a suratul ahzab ya ce bukuratan wa asila a suratul gafir aya ta hamsin da bakwai na eh, biyar fasbir inna wa adallahi haqqun wastaghfir li zambika nan ma Allah yana magana ne da annabi Muhammad ka rika neman gafaran zunubin ka ya kai Muhammad wasabbih ka tasbihi bihamdi rabbika kana godiya ga Allah bil ashiyi wal ibkar kaga mun samu al ashiyu mun samu al ibkar wani lokaci ne ake ce ma al ibkar awwalun nahari al ibkar farkon yini kafin rana ta fito shine al ibkar wani lokaci ne ake cewa bukura bukura kafin rana ta fito ne idan rana ta fito ba bukura bane saboda haka ake cewa al-ibtikar ba a cewa yi sammako rana ta riga ta fito ai sammako shine daga fitowan alfijir kafin rana ta bullo idan mutum matafiyi ne ya bar gari rana ba su bullo sai a ce ya yayi sammako idan ma gona zai tafi kafin rana ta fito a ce yayi sammako amma sai da rana ta fito kaga ba za a ce yi sammako ba sai da a ce ya tafi da safe amma ba a ce sammako ba don haka al'ibkar sammako ne al'ashiyu kuma shi ne a akiruhu sa'o'in yini gaba ɗaya na ƙarshe shi ne al'ashiyu daga la'asar yamma ne amma al'ashiyu shi ne tsakanin la'asar da faɗuwa rana kusa da ɓuya rana nan ne ake ce ma al'ashiyu سنة أسورة قاف نما لا يجي فاصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإذ وإذبار السجود ابن القيم الجوزية يا يكاوه الجوجي دعايوين القرآن Allah ya kira hina tumsuna wa hina tusbihun ya kira bukratan wa asila ya kira bil ashi wal ibkar to duk waɗannan zaka ce a'a to har yanzu dai bamu gane ba yaushe ya kamata a yi zikiri to shine sai Allah ya fito a fili ba a bukatan fassaran wani masanin larabci Allah da kansa yace fasbir ya ma yaquluna ya kai Muhammad Ka yi hakuri da abin da suke faɗa wasabbih bihamdi rabbika ka ringa tasbihi kana godiya ga mahalikinka qabla tulu'i shamsi har yanzu baka gane ba wa qabla al-ghurub sai malami ya ce maka sai bayan rana ta faɗi sannan zaka yi zikiri ai an wuce qabla al-ghurub Allah ya ce kafin ranar ta buya yanzu kaga ya fito da a fili ya gaya mana sai ce wa minan laili ba wai an ce iya zikirin da za ka yi ba kenan idan ma dare ya yi fasabbihu ka kama tasbihi karka bari wa adbara sujudi sannan kuma ƙarshen sujuda wanda ya nuna cewar bayan an gama sallar farilla a yi ma Allah zikiri su kaga kenan ba wai na safe da na yamma su ne kaɗai zikiri ba ba su kaɗai ba ne wato lokutan zikiri suna da yawa amma waɗannan sun fi muhimmanci don haka yasa kaga alkur'ani Allah yana ba da muhimmanci game da zikirin da aka yi shi bayan asuba kafin rana ta bullo bayan la'asar kafin rana ta buya wannan waɗannan lokuta guda biyu idan mutum ya rike su idan mutum ya rike su to insha Allah zai tsira a duniya kuma zai tsira a ranar tashin kiyama wannan shine zaka gani a tarihi kuma ba wai daga kan manzon Allah ba ne abu ne wanda yake ya daɗe ya daɗe duk tun zamanin annabawan farko wannan ibadar ba wai a doron ƙasa ake ba ai ya gaya mana hatta a sama ana zikirin Allah ibada ce da ba yanzu aka fara ta ba ya halicci halittu ne dama don su yi ibadar saboda aka yi sa Allah yake gargadin annabi Muhammad a suratul an'am aya ta 52 yace wala tatrudil ladina wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ولا ما عليك من حسابهم ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتكون فتطردهم فتكون من الظالمين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الله yake gargadin annabi karka yadda mutanen da ke zikirin nan da safe da yamma ka kore su daga musulunci karka yadda in ji Allah ya nuna ibada ce mai girma idan aka ce mutum yana zikirin Allah saboda neman yardan Allah idan aka ce bilgadati wal ashiyi safe da yamma duk ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah babu inda zaka ga an ce wai ga ranar da zaka yi zikirin Allah banda wata rana bil ashiyi wal ibkar bilgadati wal ashiyi kuma da'iman ne da'iman karka dauka ai an fi son ayi zikiri ranar juma'a to sai juma'a zaka tuna Allah kowace safiya kowane yammaci kowane dare har ka bar duniya babu inda aka ce ka ware wani lokaci kadai wanda shine kadai zaka yi zikirin Allah subhanahu wataala wanda shine zaka ga abinda Allah ke yaba wa mutane a cikin alkur'ani yana gargadin manzon Allah fatatrudahum fatakuna min az-zalimin in ka kori mutanen nan kana cikin azalimai so malamai sun tabbatar da lokutan zikiri mafi inganci bisa hujjoji na ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah lokacin zikirin safe bayan gama sallar asuba zuwa bullar rana lokacin zikirin yamma bayan gama sallar la'asar zuwa buyan rana to shi yasa na yamma ya fi tsawo kuma ya fi wahala don haka ya fi lada zikirin Allah Ta tabaraka wata'ala na yamma ya fi tsawo ya fi lada don haka yasa a yanzu masu yin irin wannan zikirin ma ba su da yawa a zamanin da wallahi salaf da yawa akwai mutumin da idan an yi sallar la'asar sai bayan magariba ya bar masallaci saboda fatan ya shiga karkashin waɗannan bayi na Allah yad'una rabbahum bil wal ashi waɗanda Allah yake yabon su in ka duba labarin annabi zakariya da yake neman haihuwa Allah ta tabaraka wa ta'ala ce masa to akwai alamar zaka zaka samu haihuwa daga lokacin da ka kaga muryarka ta bace baka iya magana to daga wannan lokaci alamar dai Allah zai canza kiran halittar ka kenan za a samu zaka samu haihuwa shine Allah yana ba mu labari a suratu maryam aya ta 11 فخرج على قومه من المحراب على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا لو كنت عند زكريا يهتو almajiransa ba su iya jin muryar shi fa kharaja ala qaumihi min al fa auha ilaihim ya musu ishara fa auha ilaihim fa ashara ilaihim don alwahyu al'ishara. ba ainihin wahayi da kai ke dauka bane annabi zakariya yayi ma almajiransa ishara yace to babu magana karatu yanzu an tsayan dakatar da shi amma kar ku bar zikirin Allah sabbihu bukratan wa ashiya ku ringa tasbihi safe da yamma to shine al-usaymin a littafin liqa'ul babil maftuh yana 97 shafin da dare 192 al-ma'ruf anna al-masa'a yakunu min az-zawali ila muntasfi al-layl asali idan aka ce al-masa'u yakan fara daga gushewar rana har zuwa tsakiyar dare wa anna as-sabaha yakunu min tulu'il fajr ila az-zawali da larabci kenan idan aka ce asuba daga bullowa alfijir har zuwa sha biyu wannan a larabce kuma da yawa akwai malaman da suke daukan wannan fahimta sannan akwai hadisai na annabi waɗanda suke ishara ga haka ɗin matakin farko na zikirin Allah shine daga gama sallar asuba zuwa bullar rana amma baya nuna cewar idan aka yi zikirin Allah bayan wannan lokaci ba za a samu lada ba amma matakin farko shine wannan wanda shi ne ya kamata a ce mutum ya kula da shi idan da a ce mutum zai ci gaba da zama a masallacin ya ta zikirin Allah har a zahar lada zai samu saboda akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida ya tarar da matar shi kaga ya ma bar masallacin ya dawo gida ya tarar da ita tana zaune tana zikirin Allah manzo Allah bai hana ta ba shi yake nuna cewa matakin mataki na biyu na zikirin Allah shine daga kullun rana har zuwa sha biyu amma in ka dubi hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam hunaka ashiya yunassu ala annaha ba'da al-ghurub akwai addu'o'in da sai rana ta buya ya kamata ta yi su wato kenan sai mun lura da yanda hadisin manzon Allah ya zo idan aka ce ayi wannan zikiri da yamma to kar ka bari rana ta buya amma idan aka ce ayi wannan zikiri bayan buyan rana to kaga ba na yamma bane zikiri ne da ake so a yi shi a cikin dare al-usaymin sai ya bada misali yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a ayatal kursiyyi fi lailatin wanda ya karanta ayatul ayatul kursiyyu a dare lam yazal alaihi min Allah hafizun ba za a rasa wani mai tsaronsa wanda Allah zai aiko shi ba Allah zai aiko wanda zai zo ya tsare ka <clears throat> wala ya qarabahu shaytanun hatta yusbiha wani aljani ba zai kusance ka ba sai gari ya waye sai zo ka dubi wannan hadisi ai ba yana gaya maka zaka karanta ayatul kursi a yanzu bane yanzu ai da yamma ne yaushe ya kamata ka karanta ayatul kursi da daddare idan aka ce da daddare daga rana ta ɓuya dare ya shigo so kaga kenan karanta ayatul kursiyu baya cikin zikirin yamma yana cikin zikirin dare idan ka karanta shi a dare dare ko ba yamma bane yamma tana karewa idan rana ta buya saboda ka daga rana ta buya to lokacin karanta ayatul kursiyu ya tabbata manzo Allah ce idan ka karanta to Allah zai baka wani mai tsaro kuma aljani ba zai galaba akan ka ba har gari ya waye to sannan akwai misali da hadisin Abu Mas'udin al-Ansari manzo Allah yace man qara'a bil ayatayn fi akhir surati al-Baqara fi laylatin kafatahu manzo Allah yace wanda ya karanta ayoyi biyu da suka zo a ƙarshen suratul suratul baqara ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara sune amanar rasul amanar rasul har zuwa ƙarshen sura annabi ce idan ka karanta amanar rasul zuwa ƙarshen sura fi lailatin a dare ta sun ishe shi idan kana neman kariya ne to wannan kariya ta ishe ka to idan aka ce a dare kaga kenan baya cikin zikirin safe baya cikin zikirin yamma wato ya kamata mu lura da kalmomin manzon Allah wannan zikiri a yaushe aka ce a yi idan an ce da yamma to da yamma za ka yi kafin rana ta buya idan aka ce da daddare to baya cikin zikirin safe da yamma zikirin dare ne shi kuwa dare yana farawa a bayan sallar magriba buyan rana a bayan buyan rana wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi game da lokaci lokacin zikirin Allah ya zo cikin wannan sura kuma shine fahimta mafi inganci fahimta da take tare da dalili cewa zikirin Allah yana da lokuta daban-daban lokaci mafi albarka shine daga bayan gama sallar asuba zuwa kullar rana wannan yasa kaga malaman sunna suke kyamar mutum yayi bacci a tsakanin wannan lokaci amma duk wani hadisi da zaka gani idan mutum yayi baccin safe zai gamu da talauci wannan duk ba gaskiya bane ko ko idan mutum yayi baccin yamma zai samu tabin hankali hadisin bai inganta ba duk wani hadisi da yake nuna cewar ba a son kai bacci da safe ko da yamma ba gaskiya bane amma saboda dalilai na la'akari da mahallin ibada na zikirin Allah zikirin nan mai tsananin muhimmanci wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni ga dukkan manzanninsa sannan duka halittun Allah suna yi zikiri mafi albarka shine bayan sallar asuba zuwa kullun rana mafi albarka bayan la'asar zuwa kuya rana sai a samu mutum bayan sallar asuba ya kwanta yana bacci babu shakka wannan alama ce ta kabewa lokacin da ake neman yardan Allah shi bacci yake don haka yasa kaga ake kyamar baccin in ka dubi sharhin sahihul al mufrad wannan bacci da mutum zai bayan sallar asuba kafin rana ta huya baccin nan bashi da kyau ba wai ana rubuta ma zunubi bane amma yana raba ka da wata gara basa mai girma Allah ya mu to sai abu na uku wanda kafin mu dakata ya kamata mu gane. shi zikirin Allah tabaraka wa ta'ala dinnan, yana da matakai kamar guda uku zikirin Allah subhanahu wa ta'ala yana da matakai guda uku mataki na farko shine matakin tasbihi saboda kai sa Allah yake cewa wasabbih bihamdi rabbika koko eh, eh, hina tumsuna wa hina tusbihun inda Allah yake cewa fa subhanallahi duk wannan umarni ne na cewa mutum ya gabatar da tasbihi tasbihi shine ibada mai matakin farko a zikirin Allah shi sa Allah yake kawo shi kafin tahmidi sabbih bihamdi rabbika a fara da tasbihi kafin hamdala in ka koma ga hadisan manzon Allah na daya akwai hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala hina yusbihu wa hina yumsi mutumin da yayi wannan zikiri a lokacin da gari ya waye da kuma lokacin da yamma ta yi sai ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra sau ɗari ɗaya kaga annabi ya karanta da mu bayan an gama sallar asuba kai subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari ɗaya annabi ya ce lam ya ati ahadun yawmal qiyama bi afdala mimma ja'a bihi idan aka tashi a kiyama babu wanda zai zo da yana tare da abin da ya fi naka babu shi ka ji abin da manzon Allah ya faɗa ka ce subhanallahi wa bihamdihi wanda shine umarnin Allah ga annabi fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha Allah ke gaya wa annabi shine manzon Allah ya ce idan har ka ce subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari. to a kiyama babu wanda zai zo da lada da ya fi naka illa ahadun kala mithla zalika sai wanda shi ma ya faɗi guda ɗari ɗin manzon Allah ya ce auza da alaihi ko ya yi fiye da kai kaga wannan sai ya nuna cewa subhanallahi wa bihamdihi yana cikin al'azkarul mutlaka zikiri ne da ba shi da adadi duk sa'ilin da kai adadi mai yawa lada kake samu babu wanda zai fi ka sai wanda ya yi fiye da kai to kaga kenan ba ma bukatar ka ce za ka yi dubu goma kawai kai ta yi sai inda Allah ya tsaya ya tsaya da kai hadisin nan yana sahihu muslim babu fadl at-tahlil wa tasbih wa du'a shine hadisi na 2692 sannan akwai ɗaya riwaya ta Abu Huraira annabi yace man qala hina yusbihu subhanallahi al wadannan sune hadisai da ya kamata kai ta nemowa hina yusbihu wa hina yumsi waɗannan su ne zikirori da ake da sahi ko da yamma a wannan riwayar manzon Allah ya ce mutumin da ya ce subhanallahi al'azimi wa bihamdihi kaga kenan wancan zikirin sai ya zama daban da wannan wancan subhanallahi wa bihamdihi wannan kuma subhanallahi al'azimi wa bihamdihi an samu ƙarin al'azimu manzon Allah ya ce mi atamarra in ka faɗa sau ɗari wa idza amsa kadhalika idan yamma ta yi nan ma kai sau ɗari sai manzo Allah yace lam yuwafi ahadun min al-khalaiqi bi misli ma wafa ba duka halittun Allah ba su iya cimma martabar da kai kake iya cimmata idan har za ka yi wannan shi ma hadisin ya inganta yana sahihu sunan abi da'ud hadisi na 2591 sannan akwai hadisin abdullah bin amrin manzon Allah ya ce man kala subhanallahi mi'ata marra idan ka ce subhanallah yanzu kaga mun samu lafazi na uku wancan subhanallahi bihamdihi wannan subhanallahi alazim wa bihamdihi wannan kuma fa ka ce subhanallah kadai sau 100 kaga ya nuna maka tasbihi shine matakin farko manzon Allah ya ce qabla tulu'i shamsi idan ka ce subhanallahi sau ɗari kafin rana ta buya ta bullo wa qabla gurubiha kuma kafin ta buya kaga annabi ya karanta da mu lokacin zikirin kenan a hadisi yanda yazo cikin aya sai manzon Allah yace kana afdala min mi'ati badana kace subhanallahi sau 100 wani ya nemi raƙumai guda 100 ya bada sadaka manzon Allah yace ladan subhanallahi sau 100 yafi nashi kai ka ce subhanallah sau ɗari wani ya ba da raƙumi ɗari sadaka fi sabilillah manzon Allah ya ce ladan ka yafi nashi to kaga kenan ba inda mai kuɗi zai kai wanda talaka ba zai isa ba inda ta samu lada ne a sunnar manzon Allah sai manzon Allah ya ce wa man kala alhamdulillah mi'ata marra qabla tulu'i shamsi wa qabla Gurubiha nan ma kaga annabi ya tabbatar mana idan mutum ya ce alhamdulillahi sau ɗari kafin rana ta bullo kuma kafin rana ta ɓuya kana afdala min mi'ati farasin humalu alaiha idan ka ce alhamdulillah sau ɗari kafin rana ta ɓullo ko kafin ta ɓuya kafin mutumin da ya kawo da dawakai guda ɗari ya ba da sadakan su fi sabilillah maza Allah ya ce ladanka ya fi nashi wa man kala idan mutum ya ce Allahu akbar mi'a sau ɗari ɗaya qabla tulu'i shamsi wa qabla gurubiha kafin rana ta bullo kuma kafin rana ta ɓuya manzo Allah ya ce kana afdala min itqi mi'ati raqaba idan ka ce Allahu akbar Allahu akbar sau ɗari ɗaya ladanka ya fi wanda ya tara bayi mutum ɗari ya ‘yanta su saboda Allah wa man kala idan mutum yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in a wannan riwaya kaga an kai har karshe ba wai la ilaha illallah ba لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير akwai inda yake zuwa da la ilaha illallah shi kadai amma a wannan riwaya ka ce la ilaha illallah har zuwa wa huwa ala kulli shay'in qadir mi'ata marra in ka faɗa sau ɗari ƙabla tulu'i shamsi wa gurubi ha kafin rana ta bullo kuma kafin ta buya lam yaji yawmal qiyamati ahadun bi amalin afdala min amalihi a filin ƙiyama karkab idan ana neman manya masu yawan lada sai a ce ina mai zikirin nan wanda kawai ya fi ka illa man qala qawluhu aw zada kaga duk waɗannan nau'ukan zikiri al-azkarun mutlaqa ne baka bukatan carbi kai tayi kawai ila masha Allah saboda duk sa'ilin da kai lada ake rubuta maka so ba ma'anar ma ka ce kayi ɗari kayi dubu a a kai tayi shine abinda da manzon Allah yake karantar da to wannan mataki na farko kenan na zikiri domin idan aka gama sallar asuba sai ka zauna kana wasu karance-karance ka bar wannan ka bar matakin farko wannan shi ne matakin farko akwai hadisin abu ayyash ana ce masa zaidu bin samit az-zurafi shi ma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna rasulullahi qala manzon Allah ya yace idza asbaha man qala idza asbaha idan gari ya waye dan gari ya waye bayan sallar asubahi kenan sai mutum ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir baya ga cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana a filin hisabi babu wanda ya fi shi lada sai wanda ya karanta fiye da haka to a hadisin abu ayyash manzo Allah ya ce akwai garabasa da yake samu a duniya na farko kana lahu adlu raqabatin min waladi isma'il za a ba shi lada kamar ya yanta da daga zuriyar annabi isma'il wa kutiba lahu ashru hasanatin abaka lada goma wa hutta anhu ashara sayyi'atin agoge maka laifuka goma wa rufi'a ashru darajatin za a ƙara daga maka martabar ka sau goma wa kana fi hirzin min ash-shaytan hatta yumsiya idan ka iya wannan hailala da safe Allah zai kare ka daga tarkon shedan har zuwa yamma wa in qala qalaha idza amsa idan kai wannan zikiri lokacin da yamma ta yi kana lahu mislu zalika hatta yusbiha idan kai wannan zikiri da yamma sai Allah ya baka kariya game da tarkon shedan har gari ya waye to lokacin da abu ayyash ya karanta da wannan addu'a bayan rasuwar manzon Allah wannan zikiri hammad bin salama daga cikin tabi'ai yace fara'a rajulun rasulullahi cikin almajirai cikin tabi'ai sai wani yayi mafarki ya ga manzon Allah fi ma yara na'imu faqala sai ya tambaye shi a mafarki ya rasulullahi ina aba ayyash abu ayyash zai bin samit az sahabinka ya karantar da mu hailala yuhaddisu anka bi kaza wa kaza ya ba mu labari game da kai ka ce in mutum yayi hailala sau dari ga abin da zai samu sai manzon Allah ce sadaka abu ayyashin abu da abu abinda ayyashi ya faɗa gaskiya ne a mafarkin manzon Allah sai ya gaskanta wato wannan hadisin yana fahimu sunan abi dawud hadisi na dubu biyar da saba'in da bakwai yana sahihu ibn majah hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da talatin da biyu lokaci ya riga ya yi amma matakin farko kenan na zikiri wanda ishararsa za ka ga an ce mutum ya yi hina yusbihu ko hina yumsi mataki na biyu shine sayyidul istighfari daga lokacin da ka gama tasbihi da tahmidi da takbiri mataki na biyu shine sayyidul istighfari mataki na uku shine dukkan wani zikiri wanda yake ɗauke da yabon Allah da kuma addu'a waɗancan su za ka fara da su mataki na uku za ka samu akwai yabon Allah akwai addu'a kamar misali asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah yabon Allah ne la ilaha illallah wahdahu la sharika la har zuwa ƙarshe akwai irwaya da ta zo amsaina wa amsal mulku lillah walhamdulillah kullu والحمد كله لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه المصير kaga zai zo daga baya ne domin karshen ta an samu addu'a a ciki Allahumma inni as'aluka khayra hadha al-yawm kaga kenan yana mataki na uku shine mataki na ƙarshe wanda kana gamawa rana ta bullo ko kana gamawa rana ta buya Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskure Allah ya ba mu ladar abin da muka dace da faɗansa daidai سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت